a taron ganawa da manema labarai da ya gudana a ofishinsa babban akanta janar na jihar bauchi alhaji garba aliyu mai gamo ya ce gwamnan jihar bauchi ya ba da umarnin a fara biyan albashin ma'aikatan nan take a umarnin da mai girma gwamna ya bayar ya ce alkawarin da ya ɗauka kwanakin ba za a biya ma'aikata a yi maza maza a cika za masu lafar gwamnati suna bin bashin wata biyu watan goma da watan sha daya jiya kuma suna bin bashin wata ɗaya shine watan goma to mai girma gwamna ba da umarni a biya ba tare da bata lokaci ba abin da kawo tsekon ka san shirye-shirye na gwamnati abin da ake jiran ne dama can mun san matsala da central bank to central bank ta warware mana wannan matsalan shekawa na tseko. kuma wace rana ne za a so mu biyan wannan kuɗi yadda mai girma gwamna bada mu ne ce ba tare da bata lokaci ba matsalar shine kuɗin da za su turo mana kuɗi ne na canji daga dola zuwa naira to akwai matakai da yawa da za a ɗauka matakai daga daga ita ma'aikatar kuɗi zuwa ofis na kwantan general na ƙasa zuwa fadan shugaban ƙasa dole sai an bi abin mataki mataki pension duk za mu fara biya gaba daya da ya albashi shi pension ko yanzu muna iya fara biya akwai kuɗin a ƙasa akwai kuɗin a ƙasa to sai dai kuma ganin gwamnan ya sha ɗaukan alƙawarin zai biya ma'aikatan albashin nasu amma hakan bai yiwuwa na ji ta bakin wasu ma'aikatan da ma masu karban fensho ko suna da karfin gwiwa a wannan karo idan za su biya da gaske kamar yadda ya faɗa to mun gode amma kuma yanzu zama yaudara kamar yadda mai girman gwamna ya faɗa to gaskiya ba za mu ji daɗi ba domin abin da gwamna ya mana gaskiya ba mu ji daɗi ba ya ce mana satin gobe za a sami albashi yanzu muna da wajen kwana kusan ashirin ba mu ga albashin ba ko kwana goma za a ce sha wani abu ba mu gani ba har zuwa yau ɗin nan ina maka magana ba mu gani ba mu yi kan to muna roko dai allah sa abinda shi akantan general ya faɗa to a cika alkawali kuma a tuna da wanda suke da gratuity a taimaka a biya mana gratuity ita ce babba abin da muke nema shi mai girma gwamna ya mana to shi mai girma gwamna ya alkawari ma bai cika ba kuma yau ga general ya yi accountant general kuma gwamna ji kansa ma ya yi a cika alkawarin balle shi accountant general wanda dan aika ne shi yana da wani sayas ne akan wani abin shi ma ai dan aika ne <laughs> shi mai aikan kansa ma bai cika alkawarin sa ba balle abin kai dai abin namu sai addu'a kawai Allah ubangiji ya kwace mana hakkin mu ya ba mu kawai gaskiya shine suna kuma da abdullahi koli yanzu fenshiniya ne ni a jihar bauchi so alal hakika ma'aikata da ne a jihar bauchi ah, an sha musu alƙawura irin wayannan kuma ita kanta gwamnati ita take faɗa kuma daga baya ta zo ta ta kanta saboda haka mafiya yawa yanzu za su yi tunanin cewa anya wannan magana gaskiya ce kuwa to amma fatanmu allah sa ta zama haka ɗin an kai mutane bango ya to abin da kafi fi karfinsa ya zo ya fi karfin ka a yau a jihar bauchi abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya